a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim ni muktar shehu idris kogunan gusau ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kowa ya sani ranar asabar za a yi zaben gwamna a duka najeriya wanda jihar zamfara tana ciki muna roƙonku muna neman alfarmaku kamar da kuka ba mu goyon baya 2019 kuka fito kanku da kwarkwatar kuka goyi bayan jam'iyyar apc ku tabbatar da nasarar mu a jam'iyyar apc to muna roƙonku muna neman wani alfarma don allah don annabi kowa ya fito kamar da aka fito wancan zamanin a tabbatar da jam'iyyar apc ta samu cikakkiyar nasara dr bello matawalle ya samu karo na biyu wannan zaben yana da muhimmanci kwarai ga jihar zamfara yana da muhimmanci gare mu duk abu da kuka ga dr abdulaziz yari abubakar shatimin mafara ya yi tsaye kan shi to abu ne wanda ke kawo ci gaba da inganci ga jihar zamfara so muna tabbatar muku da cewa in allah da in dr bello matawalle ya samu karo na biyu jama'a za ku karin ayyuka da za a yi tukuru na kawo ci gaban al'umma da kuma ci gaban jihar jihar zamfara ke daya muna ku a taimaka mana da wannan alfarma da aka taɓa yi muna an yi ta baya su ɗaya ba su biyu ba su uku ba to muna nema a ƙara mana wannan alfarma a fito gaba ɗaya duk magoya bayan mu duk masoyan mu su fito su zaɓi Dr. Bello Matawalle a karo na biyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗa kallo nishaɗi, sai mai biredi TV. gasa Online TV, mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.